Mai a yanzu yanzu haka mawaƙi Dauda ka Kahutu Rarara ya fito ya yi wani abun mamaki wanda mutane da yawa sun yabe shi dangane da wannan bidiyo da ya saka wanda za ku ji cewar a karo na farko Dauda ka hutu Rarara ya yi kace-kace da shugaban ƙasar Najeriya wato kuma shugaba ga ƙungiyar ECOWAS wato Kumbola Ahmad Tinubu. inda mai sauraro a yanzu haka dauda ka huta rarara ya yi zazzafan martanin bidiyo zuwa ga ƙungiyar ecowas dangane da niger mali da burkina faso da suka fita daga cikin ƙungiyar ecowas yanzu haka mai sauraro gyara zama domin jin cikakken wannan kanin rahoto namu da muke tafa da shi a yanzu haka sannan idan ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo za mu sa maka bidiyon dauda ka huta rarara ɗin ka kalla domin ka ji abin da ya faɗa da kuma abubuwan da ya faɗa wanda idan ka kalla ka san cewa dauda ka huta rarara ya faɗi gaskiya a cikin wannan bidiyo na shi wanda mai sauraro sanin kanka ne cewar tun lokacin da aka yi juyin mulki a Nijar shikenan ECOWAS ta sa wa Nijar takunkumi wanda a yanzu haka 'yan ƙasar Nijar daga fitarsu daga cikin ƙungiyar ECOWAS sun fito sun fara farin ciki dangane da wannan abu. amma kafin nan muna roƙonka idan wannan ne farkon zuwanka ka tashan nan tamu ta farko ka dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa domin taka ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora sannan kuma ka yi mana lakin a ƙasan bidiyon namu sannan kuma ka yi mana comment domin jin ra'ayinka dangane da wannan bidiyo na dauda ka huta rarara da za mu samu ka kalla wanda mai sauraro a yanzu haka dauda ka huta rarara ya ƙara da cewa tabbas babu gudu ba ja da baya haka zalika baya jin tsoro ko da a ce wannan bidiyo zai sa a yi sanadiyar kama shi to sai ya faɗi gaskiya wanda ya ce gaskiya abin da ƙungiyar ecowas take aikata wa ƙasashen afirka ballantana ma ƙasar nijar ta fi matsawa nijar da mali da burkina faso wanda mai sauraro a yanzu haka ran bola ahmad tinubu ya ɓaci sosai na ganin wannan bidiyo na dauda kahutu rarara da yake yawo a social media baki ɗaya. wanda mai sauraro a yanzu haka mun san cewar kuma matsu ku kalli wannan bidiyo na dauda ka hutu rarara domin ku ji abin da ya faɗa dangane da fitan Nijar Mali Burkina Faso daga cikin ƙungiyar ECOWAS sai dai mai sauraro a Nijar kuma za ku ji cewar an fara samun saɓani tsakanin ƙungiyar AES saboda buga sabon kuɗin ƙasar Nijar. wanda mai sauraro wata majiya ta tabbatar da cewa janar Abdulrahman tiyani ya fito ya yi magana a kan cewar buga kuɗin ƙasar nijar gaskiya ne haka zalika babu gudu ba ja da baya tabbas 'yan ƙasar nijar su jirayi lokaci kawai ake jira na fara amfani da sabon kuɗin ƙasar nijar ɗin wanda mai sauraro hakan yi wa 'yan ƙasar nijar daɗi sosai da sosai akan wannan bidiyo da janar abdurrahman tiyani ya sakar musu dangane da fara amfani da sabon kuɗin ƙasar tasu sai dai mai sauraro a yanzu haka dai rambola ahmad tinubu ya ɓaci wanda ya kasa tsaye ya kasa zaune domin yana ciko-cikon ganin yadda zai yi ya nuna wa Nijar da Mali da Burkina Faso ba su isa ba akan abin da suka aikata tabbas mai sauraro ya kamata a ce a zo ma ƙasar Najeriya a yi juyin mulki dangane da abubuwan da suke wakana a Najeriya yanzu haka wanda mai sauraro a yanzu haka komai na ƙasar Najeriya ya yi masifar tsadar da gwara ma a ce ka bar ƙasar Najeriya ɗin ka koma ƙasar Nijar wanda mai sauraro a yanzu haka dai tabbas ba abin da za mu ce a ƙasar najeriya face mu ce allah ya kawo mana sauƙi da rangwami a kan wannan zaluncin shugabanni da ake fuskanta a ƙasashen najeriya baki ɗaya wanda a yanzu haka za ku ji cewar farashin kayan abinci da dama sun tashi a najeriya wanda mai sauraro ana kiyasin cewa yanzu haka dala ta kai akalla naira dubu biyu duk guda ɗaya wanda mai sauraro a da lokacin mulkin buhari ma dala ba ta taɓa wuce ɗari 400 biyar, amma tun daga kan mulkin bola ahmad tinubu dala take motsi daga 1,300-1,200 amma sai gashi yanzu kwatsam daga dubu 1,300 ta ƙara naira bakwai a kai ma'ana 2,000 wanda mai sauraro a yanzu haka nan za mu kawo maka ƙarshen wannan rahoto namu da muke tafa da shi a yanzu haka ka ci gaba da bibiyar wannan canal ɗin tamu mai albarka ta sharhi tv mu kuma za mu ci gaba da kawo maka rahotanni a yaushe mun gode da kasancewa da mu da kuke yi a wannan lokaci a cikin wannan tasha ta mai albarka